waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe insha Allahu ranar lahadi kamar yadda kuka gani da akwai manya-manyan fina-finai da sauransu dai ga sanan har waɗanda muka yi muku talla dukkaninsu akwai su a ciki kuma insha Allahu za mu sakar muku su kamar yadda talla gabata jiya dama mun faɗa za mu saki ah, waɗanda muka yi tallan nan duka kuma mun saka su jiya to hakan dai ga sanan dukkanin fina-finan insha Allahu za su fita gobe. waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe insha Allahu ranar lahadi kamar yadda kuka gani da akwai manya-manyan fina-finai da sauransu dai ga sanan har waɗanda muka yi muku talla dukkaninsu akwai su a ciki kuma insha Allahu za mu sakar muku su kamar yadda talle gabata jiya dama mun faɗa za mu saki eh, waɗanda muka yi tallan nan duka kuma mun saka su jiya to hakan dai ga sanan dukkanin fina-finan insha Allahu za su fita gobe waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe insha Allahu ranar lahadi kamar yadda kuka gani da akwai manya-manyan fina-finai da sauransu dai ga sanan har waɗanda muka yi muku talla dukkaninsu akwai su a ciki kuma insha Allahu za mu sakar muku su kamar yadda talla gabata jiya dama mun faɗa za mu saki ah, waɗanda muka yi tallan nan duka kuma mun saka su jiya to hakan dai ga sanan dukkanin fina-finan insha Allahu za su fita gobe. waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe insha Allahu ranar lahadi kamar yadda kuka gani da akwai manya-manyan fina-finai da sauransu dai ga sanan har waɗanda muka yi muku talla dukkaninsu akwai su a ciki kuma insha Allahu za mu sakar muku su kamar yadda talle gabata jiya dama mun faɗa za mu saki eh, waɗanda muka yi tallan nan duka kuma mun saka su jiya to hakan dai ga sanan dukkanin fina-finan insha Allahu za su fita gobe waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe insha Allahu ranar lahadi kamar yadda kuka gani da akwai manya-manyan fina-finai da sauransu dai ga sanan har waɗanda muka yi muku talla dukkaninsu akwai su a ciki kuma insha Allahu za mu sakar muku su kamar yadda talla gabata jiya dama mun faɗa za mu saki ah, waɗanda muka yi tallan nan duka kuma mun saka su jiya to hakan dai ga sanan dukkanin fina-finan insha Allahu za su fita gobe. waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe insha Allahu ranar lahadi kamar yadda kuka gani da akwai manya-manyan fina-finai da sauransu dai ga sanan har waɗanda muka yi muku talla dukkaninsu akwai su a ciki kuma insha Allahu za mu sakar muku su kamar yadda talle gabata jiya dama mun faɗa za mu saki eh, waɗanda muka yi tallan nan duka kuma mun saka su jiya to hakan dai ga sanan dukkanin fina-finan insha Allahu za su fita gobe waɗannan su ne fina-finan da za mu saki gobe insha Allahu ranar lahadi kamar yadda kuka gani da akwai manya-manyan fina-finai da sauransu dai ga sanan har waɗanda muka yi muku talla dukkaninsu akwai su a ciki kuma insha Allah